واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين idan aka karanta musu ayoyinmu saboda taurin kai da ƙin gaskiya sai su ce mun taɓa jin wannan tun gabanin haka kuma da mun ga damar faɗin irin wannan alƙur'anin da mun faɗa wannan alƙur'anin da muka ji ba komai ba ne face ƙaryar mutanen farko, don haka ba za mu imani da shi ba.